a lancé de son côté le procureur du comté. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Ana iya samu mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya kama mu a gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niyya fm da ke birnin kwanni sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai kan mita ɗari da biyu da biyar a Ghana ana iya kama mu Alfa rediyo a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin biryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridu kuma kakakin nufe Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi 'yan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar kuwa 'yan kasar ne suka fara bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati da za a kafa nan gaba muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka mu duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku ta hanyar tauraron da adam a washington dc domin sauraron labarun duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu amurka da kungiyar tarayyar turai da birtaniya da kuma canada sun kakaba wa jami'an kasar china da dama takunkumi sabili da keta hakkin musulmi tsiraru a wiga da ke ladin xinjiang na kasar china lamarin da ya sa china mai da matani ma'aikatar kudin amurka ta sanar jiya litinin cewa ta sa wa jami'an kasar china wang jonghun tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar xinjiang da kuma chen mogu daraktan cibiyar tsaro na xinjiang takunkumi Ƙungiyar tarayyar Turai ita ma ta sa waɗannan mutanen takunkumi haɗi da waɗansu mutane biyu da suka haɗa da memban kwamitin jam'iyyar Communist Weiman Shang da kuma tsohon shugaban London Xinjiang na ƙasar China zu Haileng. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar China ya mayar da martani nan da nan bayan sanar da takunkumin farko inda ya wofinta su da cewa ba su da tushe balle makama an kuma kafa su ne bisa karya da ƙage. daga nan china ta sanar da sa nata takunkumin kan jami'an kasashen turai goma da kuma cibiyoyi hudu da ta ce suna yayata karya da labaran kage takunkumin ya hada da waɗansu 'yan majalisa biyar a halin da ake ciki kuma amurka da kungiyar tarayyar turai sun kakaba takunkumi kan waɗansu jami'ai a myanmar da aka yi dangantawa da juyin mulkin soji da aka yi a wata guda da ya gabata yayin da masu adawa da juyin mulkin suke ci gaba da shiga tituna duk da amfani da karfin soja da gwamnati ke yi da nufin dakile zanga-zangar ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da toshe kafar taba kaddarori da kuma hana ba da takardun izini na bisa ga babban kwamandan soja min leng da kuma waɗansu manyan sojoji tara da shugaban hukumar zaɓe na ƙasar. amurka ta riga ta kafa takunkumi kan jagororin juyin mulkin babu rahotannin martanin jagororin juyin mulkin nan da nan akan wannan jerin matakan ladattawa da al'ummar ƙasa da kasa ke ɗauka a kansu sama da matafiya miliyan ɗaya biyar ne aka tantance a tashoshin jiragen saman amurka ranar lahadi adadi mafi girma tun watan maris shekara ta 2020 bisa ga cewar jami'an tsaron harkokin sufuri na ƙasar amurka a jiya litinin a halin da ake ciki amurka ta hana matafiya da ba amurkawa ba shiga amurka daga kasashen brazil da afirka ta kudu da kuma china yayin da kasashen turai da dama suka hana amurkawa shiga kasashen su adadin matafiya miliyan ɗaya da biyar da hudu da aka samu ranar lahadi shine mafi girma da aka samu na matafiya tun ranar goma sha uku ga watan maris shekara ta dubu kuma rana ta goma sha ɗaya jere da ake samun yawan matafiya da ya haura miliyan ɗaya a rana guda amurka ta ayyana annobar corona a matsayin wata matsala da ke bukatar ɗaukar matakan gaggawa a ƙasar ranar goma sha hudu ga watan maris bara an kama waɗansu 'yan ƙasashen ƙetare guda shida da ake kyautata zaton suna sarewa da kuma sufurin itacen gandun daji a sace a jihar equatoria da ke gabashin sudan ta kudu kuma ana kyautata zaton za a gabatar da su gaban kotu cikin wannan makon domin fuskantar tuhuma akan wannan lamari sara da safarar itatuwa ta barauniyar hanya wata babban matsala ce a kusa da kan iyakar sudan ta kudu da ƙasar uganda a kungurmin jejin da ke cike da itatuwa da babu hanyoyi ko kuma jami'an tsaro bisa ga cewar kwamishinan karamar hukumar mago david oto Oto ya ce jami'an karamar hukumar sun samu labarin ne daga wajajen manoma da ke aiki a gonakinsu ko kuma neman itacen girki a lokacin da suka ji karar manyan injina suna sare itatuwa. Ya ce mutanen guda shida da ake tsare da su yanzu sun fito ne daga yankin Mugali. Wata gagarumar gobara ta ratsa sansanin 'yan gudun hijira na Rohingya da ke kudancin Bangladesh jiya Litinin ta lalata dubban gidaje ta kuma kashe mutane da dama bisa ga cewar jami'ai da kuma shaidun gani da ido gobara mafi muni da aka fuskanta a sansanin cikin shekarun nan hotuna da kuma bidiyo sun nuna wuta tana ci a sansanin balukali da ke kos baza bakin hayaki ya turnike yayin da mutane suke kokarin kwashe abin da suka mallaka 'yan gudun hijira da ke sansanin na rohingya sun ce gidaje da dama sun kone kurmus yayin da mutane da dama kuma suka mutu sai dai hukumomi na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ba su tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba kawo yanzu kuma ba a san masababin tashin wannan gobara ba. Labarun duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a halin yanzu sai taskar rahotannin da muke ɗauke da su inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya babban sakataren kungiyar masu wallafa jaridun ƙasar ne kuma kakakin nufi Alhaji Muhammad Idris Malagi ya nemi 'yan jaridu da gwamnatoci su yi aiki kafaɗa da kafaɗa wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya daga Abuja babban birnin tarayya ga rahoton Hassan Mai na kaina. kakakin nufe alhaji muhammad idris malagi wanda har ila yau shine shugaban kamfanin rukunan jaridun blueprint ya ce in an sami haɗin kai tsakanin gwamnati da 'yan jaridu wannan zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalolin tsaro da najeriya ke fama da shi a halin yanzu alhaji muhammad idris malagi wanda ya yi magana ta bakin babban editan da ke kula da labaran harkokin tsaro na kamfanin jibrin baba indace yayin bikin makon 'yan jaridu da kungiyar 'yan jaridu ta nuj ta shirya ya yi karin bayani da cewar haɗin kai da tsakanin yan jaridu da jama'an tsaro da gwamnati akan shawo kan ah, ne da muke samu na tsaro yana da muhimmancin kwarai saboda na ɗaya bayan da za a yi za a shawo kan wannan in ba haɗa kai ba ya kamata gwamnatoci da kuma jama'an tsaro su yadda da 'yan jaridu cewa su ma suna da muhimmanci akan shawo kan wannan matsala na tsaro da ke damun ya kamata nan kuma eh, yan jaridu kuma su ma su su san cewa su ma aikin suna da muhimmanci irin labarai da za su fito da shi da wasu ayyuka da a gidan jaridunsu ko gidan rediyo nasu ko talabishin yana da muhimmanci wajen shawo kan irin wannan matsalolin bayan da ana so a shawo kan wannan a samu zaman lahiya a ƙasa dole da jama'an tsaro da gwamnatoci da kuma a ah, 'yan su hada kai Alhaji Malagi ya ce 'yan jaridu na da rawar da za su taka wurin dakile kaifin aika aikar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga daɗi da halin yanzu suka addabi kowa a Najeriya. Yana mai kira ga 'yan jaridu da suke yin taka tsantsan wurin ba da labaran sha'anin tsaro wanda kuma ka iya jefa shi sha'anin tsaron cikin halin tsaka mai wuya. kakakin na nufi ya ce harkar tsaro wani abu ne da kowa da kowa ke da lawar da zai taka a cikinsa inda muddin jama'a su ma suka taka lawar da ya dace to kuwa tabbaci hakika za a iya shawo kan bakin zaren cikin gaugawa daga bisani wasu 'yan jaridun da ke aiki a jihohin da ke fama da matsalolin tsaro sun yi tsokaci sunana ibrahim dahir dan fulani mawallafi kuma babban editan gidan jaridar gamji wato gamji reporters hanyoyin da ya dace a bi na ganin an samu samu wannan sinaji din tsakanin 'yan jaridu da jami'an tsaro shine bayyana gaskiya ba tare da ana ɓoɓɓoye ma 'yan jaridun wasu abubuwa ba. So da yawa 'yan ta'addan nan suna yin abu suna yadawa wanda wanda gaba gaba ɗaya abin ba haka yake ba amma ya zama wajibi abin da ya zo gaban ɗan jarida shi zai shi zai haɗi. sunana zakar adamu kwantagora daga jihar naija shakka babu haɗin kai a tsakanin 'yan jarida da gwamnati zai iya taimakawa wurin shawo kan matsalan tsaro la'akari da cewa 'yan jarida mutane ne da ke aiki a cikin al'umma za su iya samun wasu bayanai wanda zai taimaka ma ita kanta gwamnati wurin ganin an magance matsala kafin ma ya auku sannan haka akwai buƙatan gwamnati ta ɗauki 'yan jarida a matsayin abokan aiki a gare ta musamman akan wannan al'amari na tsaro wanda yake shine kusan abin da fi cimma 'yan jihar Naija ko 'yan arewa tuwo a ƙwarya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirin kafa gwamnatin sabon zababben shugaban kasar magidanta sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke fatan ganin an fi baiwa fifiko domin inganta rayuwar talakawan kasar musamman fannin kiwon lafiya a wata hira da wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma a birnin mai yayi da wani magidanci Alhaji Jafa Sarkin Yaƙi ya yabawa gwamnati mai barin gado ta jamhuriyar Nijar saboda gamsuwa da ayyukanta sai dai kuma ya buƙaci sabuwar gwamnatin da za a kafa da ta ƙara jan ɗamara don magance matsalolin jama'a. Gwamnati wadda ta shuɗe gwargwado bisa ɓangaren kiwon lahiya ta yi ƙoƙari kuma bisa ga tsaro gwargwado ta yi ƙoƙari tsakanin wuta da ruwa ta yi ƙoƙari hanyoyi da rayar da wurare ta yi ƙoƙari amma abin da muka kwata ga gwamnati na ta zakuwa ta yi kokari Allah shi ba ta iko ta dora bisa ga wadda gwamnati da ta shuɗe ta yi ko kuma ta yi ta yi da wadda gwamnati da ta shuɗe ta yi mun gode mu talaka mun gani ga ƙasa amma bangaren kiwon lahiya muna ji ga radio muna gani ga tele gwamnati tana ba da tallafin magunguna wanda aka kai likitoci amma talaka bai gani ga ƙasa saboda in haki faɗa ma ga ijiya in ka zo likita ordinance ta aka rubuta maka in ka ordinance kin da ka siyo yanda a kare maka magani kuma wani ya zaka rubuta maka ordinance kuma abin ga kuɗi da kabe da kana abin gashi to muna fata ga gwamnatin da za ta kama duk abin da an ka ba su a bisa ga eh, tsakanin kiwon lahiya a bi shiga in babu masu bincike wanda aka ga dama haka aka yi ba dan talaka bai sa ana yi ba matsalar fannin kiwon lafiya nan kana ganin ta kai inda za a yi ba ta fifiko fiye da sauran fannoni na rayuwa kenan eh kiwon lafiya ya kamata a bata tallafi mai yawa da kiwo da noma da tsauran kasa da wuta da ruwa talaka suna suka uwan da su in talaka ya same su babu ruwa ne da sha'anin gwamnati duk zanga-zanga da kaga ana yi waɗanda sun kasan daɗin bariki naka zanga-zanga talaka babu ruwa ne zanga-zanga shi zanga-zanga ta yi waɗanga abubuwa a yi musu da an yi maka waɗanga abubuwa addu'a ɗaya za ka yi mishi shi ko ina ƙara kira ga 'yan ƙasa saboda Allah saboda annabi Allah magabacin ka kai mishi addu'a mai kyau saboda in kai mishi addu'a mai kyau sai ƙasa ta ci gaba in kai mishi addu'a da ba ta da kyau bisa kanka za ta dawo Allah shi ƙara ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasa ta mu mutane na kwatanta cewar kamar irin tallafin da gwamnati ke badawa eh, ba kasafai ma'aikata suke baiwa talakawa ba to abin da nika ba sabon gwamnati mai hawa shawara duk abin tallafi wanda ta basuwa na zuwa ga talaka abin shiga dai da ɗaya an ka ce mutumin bariki na an ka sa bai shiga ba a gane komi a nemi mutanen karkara waɗanda sun kasan lungu-lungu nasu su bi shiga su amma ɗaya an ka ce mutumin bariki na dan bariki da dan bariki tsakanin sai Allah a bi mutumin karkara adali a sa shi bi shiga abin da aka basuwa in ba haka nan matalka bai gani kasa mu muna ji ana yi kuma mun gani mun gode mun yaba Allah shi kara taimakawa amma a bi shiga in an ka ce ba a bincike ɓanna aka da yawa saboda shi gwamnati bai da labarin abin da aka aikata mu ka shi mu ga gaji cikin mu rijiya ta basuwa ah, guga ta kibiru a shawo Masu sauraren mu kar ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan birnin kwannin janguriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai to yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don Masurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwadi zan gabatar. Ta wannan burtali in ta ɗauko gaga daga Kaduna ta je Nijar da kuma a yanzu dai an riba ta tsakiya an bai manoma. Kamar dajin da muke kiwo shi dai gwamnati ta tare tun ba a iyayenmu ba. ganin daji ne na gwamnati yana da fadi yana da bisashe da komai da komai da dausayi da na ruwa komai akwai kuma kiwo rani da damuna ana na ana yankin jangwano ne kurin makaraba da kuma wani yanki wani randi muka ɗauka aka bai wani wasu jangwano da randi kuma as compensation amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan ƙasar kaura abin da ya sama daga tesikara ba inda na sa gabata masu rare shirin na yau na dauke da korafin fulani makiyaya akan shugaban karamar hukumar ringim ta jihar jigawa ne da ke arewa maso yammacin Najeriya a dakace mu. Fitina barci ta gaba da fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Masu rare abu ne sananne cewa sana'ar noma da kiwo tagayen sana'o'i ne da ke zaman Dan juma da Dan jimmai. Haka zalika masu gudanar da waɗannan sana'o'i na da alaƙa ta ƙudda da shekaru malala gashin tinkiya da suka shuɗe. Sai dai abin mamaki a 'yan shekarun nan yanayin zaman doya da manja a tsakanin ɓangarorin biyu na neman zama ruwan dare musamman a sassa daban-daban na Najeriya. Wanda yake tun a baya can manazarta sun yi hasashen faruwar wannan yanayi la'akari da yadda bil'adama ke karuwa a bayan ƙasa yayin da ita kuma ƙasar wadda a kanta ne ake noma da kiwon faɗinta ba karuwa yake ba sai dai duk da haka manazartan sun ce akwai rawar da mahukunta za su taka domin kan da garkin wannan yanayi ta watakila rashin taka wacce rawa yadda ya kamata daga bangaren mahukunta ne ya sanya fulani makiyaya ke korafi a kan shugaban karamar hukumar ringim ta jihar jigawa da ke arewa maso yammacin najeriya sunana suleiman shehu wanda aka fi sani da burti shekara ta 42 ni dan tudurma ne wanda ake kira jangwano karamar hukumar ringim gundumar dabi diga cin tingare tun ina shekara daga shekara bakwai da na fara kiwo ta Allah kawo yanzu ya'yanmu ma muke tura su yi kamar dajin da muke kiwo shi dai gwamnati ta tare tun shekaru tun ba a mu ba ganin daji ne na gwamnati yanayinsa yana da faɗi yana da ce da komai da komai da dausayi da na ruwa komai akwai to kuma sai allah ya kawo mu wani sabon yanayi rana a ɗaka sai muka ga masu aunawa ana auna shakta shakta ana fitarwa to aka auna shaktoci ake taba mutane wasu ma akasari mutane da ake ba ba 'yan jihar bane aka zo to yanzu ana na an fara noma gangan masu shuka suna yi masu dashe suna yi noman rani noman rani sannan sai muka zo muka zauna muka yi bitin muka rubuta takardu muka tafi dutse a ofishin gwamna sakataren gwamna ofishin kwamishinan 'yan sanda sifika na majalisa kwamishinoni da muka yi takardu jaman ya Allah na jiha kowa an bashi tasa amma shiru mai da cewa muke cewa muna korafi mai girma gwamna ya taimaka wannan makiyaya a ware mana makiyaya a bar mana makiya mu mai kiwo tunda asali dawa ya ce kowai bai sa ba kwa so a yi noma kaga Allah ya kawo mu zamani ya canza kaga ba wani gonza ka tafi in ka tafi ga matsalolin da suke faruwa a sauran jihohi to shine kaga in ka tafi kaga matsala ta samu ko ka bi su su hallakar da kai ko ka kibin su su hallakar da kai ka bi su ku hallaka to shine yasa muke kira ga girma gwamna ya taimaka ya aiko ya zo a duba makiyayan ta a haƙura a bar mana jeji kuma na gwamnati ne shi kuma kowa ɗan ƙasa yana da dama ya nemi haƙƙinsa to shine muke roƙon mai girma gwamna ya taimaka a kare mana makiyayan nan saboda a zauna lafiya kada matsala ta samu Suleiman Shehu kenan wadda ake wa lakabi da burci shi ma shugaban kwamitin riko na kungiyar miyatti Allah ta Fulani makiyaya reshen karamar hukumar ringim ya yi karin bayani abin da yake faruwa burtalai da makiyaya Hmm. duk an sassabe ana bai manoma suna noma shalta shalta ake mata an ce ma jeji babu to ai burtali ya kamata a barwa fulani saboda ya zama hanyar su ne wannan saboda ita wannan burtali in ta ɗauko gaga daga kaduna ta je nijar to kuma a yanzu dai an riba ta tsakiya an bai manoma shine yanzu ba dama damuna in ta faɗi saniya ta je wannan guri an rufe ruwa ya zo ya cinye gunda yanu suke bi an nome mu rasa ina za mu bi to shi ma wannan din an zo an tsaga shi an raba wa manoma to ne muke fargaba muke kappa kappa gwamnati ta shigo saboda damuna yake shi kara ruwa ya zo ya duba ya gani a mayar mana da wannan guri in damuna ta faɗi wannan guri ba a mai da shi ba su ba ma tsoro muke wani fitina ta tashi tsakaninmu da manoma. Alhaji Halilu Cece kenan mai rike da shugabancin kungiyar Met Allah reshen karamar hukumar Ringim a jihar Jigawan Najeriya. masu rarrai nan gaba kaɗan muna ɗauke da raddin shugaban mulki na ƙaramar hukumar taringim duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka Madalla, masu rarrai wannan fili ya gana da shugaban mulki na karamar hukumar Ringim, Alhaji Abdulrashid Illa Ringim. kuma ga martaninsa dangane da wannan batu. Tun sama da shekara uku muke ta artabu da Fulani a karamar hukumar Ringim kuma bana ne muka samu damuwa saboda matsalar tsaro kuma muka yi kokari muka datse wani guri na jangwano jangwano na sanannen guri ne kuma ba wani guri bane abu na karamin guri ne kuma zama aka yi da su fulani suka yanki iya abin da suke so su yi aiki da kansu suka yanka su suka yanka da kansu da yarjejeniyar da kwamiti kuma ba wani wadda aka biya jama'a kurin aka biya yan karamar kuma ringin da waɗanda allah ya wani ko da ba abin ba da aka biya aka ba su domin su yi noma na rani kurin amma a ciki an karɓi guri na wasu al'umma an yi kwamfanzetin ɗinsu saboda akwai wani fili da aka karɓa na mutane a cikin gari dab da gari aka wani guri kuma aka musanya musu da wani daga cikin yankin wannan jeji sai da na samu sahalewa da waye kuma tun su wannan kara da suka yi ba suka yi ba da gwamnati suka kai abin abin da nake sha'awa yanzu su zo su a samu damar da za a zo gani ga su ga hukumar da za a zo ina da yanzu kes da ni da su a kotu guda uku fulani da suka yanki guri suka siyarwa da wani isasshe a rigin su grazing reserve da ake cewa makiyaya da gwamnati ta keɓe su suka sayar kenan ai kwarai da gaske yanzu ba na son na buɗe abin in na buɗe magana ce mai karfi ba za ta yi daɗi ba ni ko magana nake maka ba magana fulani ba magana hausa duk ɗan ƙaramar hukumar haƙƙi ne a kaina kuma yanayi ake ciki na kurin da za a je a yi kuma wallahi Allah Allah ya sani don shi muka don Allah muka don mu tare fitina da wasu da suke ganin sunan shafaffu da mai suka je suka dinga cinikin biri a sama babu sanin mai unguwa babu sanin dagaci babu sanin kuwa suka dinga ɗiban jejin al'umma ah, magana da suke yi ita wannan makiyaya tun iyaye da kakanni aka ware wannan wuri da ma makiyaya ce domin fulani su ah, wato su dinga kiwo wani guri kuma burtali ne ma don su dinga wucewa yanzu misali barin baka labari yankin jangwano ne kurin makaraba da kuma wani yanki wani randi muka dauka aka bai wani wasu ah, jangwano da randi kuma as compensation amma duk kusan jejin nan da ake yawanci daga kan ƙasar kaura abin da ya sama daga sikara ba inda na sa gabata kuma noma ake dama in rani ya yi expanding a kai tun shekara da shekaru ake noma gudun nan. Alhaji Abdulrashid Illa Ringim kenan shugaban mulki na karamar hukumar ringin ɗin ta jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku cikin nasara mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka mutum ne yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce Mahmud Ibrahim Kwari kenan dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma yanzu kuma sai Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa lauyoyin da ke kare dan takarar jam'iyyar rdr canji muhammad usman sun ba da sanarwar gano runhunan zaɓe sama da dubu uku da suke da ja a kansu jaridar ta ambato kakakin waɗannan lauyoyi metro larwana abdulrahman yana cewa binciken takardun rahoton ƙarshen zaɓe ne ya ba su damar bankaɗo ayyukan ashen da ya ce an tafka a garuruwa da dama na jihohin tawa agades maradi zandar da difa yayin da bayanai ke nunin an kafa runkunan zaɓe na bogi a yankunan karkara da nufin cusa ƙuri'un da ba na gaskiya ba a alƙaluman da hukumar zaɓe ta fitar jaridar lanketar na cewa Kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu. Abin da ke nufin yunkurin Muhammad Usman na ganin kotun ta ba shi galaba ya sha ruwa. Jaridar ta ce ne mataki na gaba bayan nasarar ta ɗan takarar jam'iyya mai mulki. Jaridar Lebanon na cewa 'Yan bindiga sun karkashe fararen hula kimanin arba'in a wasu ƙauyukan jihar Tawa iyakar Nijar da ƙasar Mali. Ƙasa da mako guda kenan bayan da 'yan bindiga suka yi wa fararen hula kimanin hamsin da takwas kisan gilla a karkarar Tilaberi. Jaridar ta ce wannan na faruwa ne a wani lokacin da hukumomi ke ikirarin tura ƙarin jami'an tsaro a garuruwan da ke kusa da iyakar Nishar, Mali da Burkina Faso. saboda haka harin na ranar lahadi 21 ga watan maris wata alama ce da ke nunin 'yan bindigan na sheke ayarsu a wannan yanki da ke zama wani sansanin reshen kungiyar is a sahara sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger an gaida sule mummuni barma to halin yanzu za mu kammala shiri ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka Wannan watan ne ake cika shekaru 33 da kai harin guba a birnin Kurdawa na Halabja da ke Iraki. Farmakin na zama wani bangaren kisan ƙari dangi da Saddam Hussein ya kaddamar wanda ya yi sanadiyar kisan mutane da yawa wasu kuma suka tserewa matsugunansu a arewacin Iraki. A farkon shekarar 1986 aka fara kai farmakin zuwa 1989 lokacin da aka daina. An lalata garuruwa da ƙauyukan Kurdawa. dubban kurdawa sun ɓace ko an kashe su haka kuma akan dole saddam ya kwashe ɗaruruwan kurdawa daga gidajensu farmakin ya kuma kuntatawa sauran tsirarin ƙabilu da addinai ciki har da asiriyawa da 'yan shabak da 'yan turkiyyar iraki da 'yan yazidi da mabiya addinin mandaism a tsakiyar watan maris na shekarar 1988 dakaran gwamnatin iraki suka kwashe kwanaki biyu suna lugudan wuta da rokoki da sinadaran nepal a birnin halabja abinda da ya sa kofofi da tagunan gine-gine suka fashe lamarin da kuma ya sa mazauna birnin su dubu hamsin boyewa a lungunan gidaje da dakunan ƙarƙashin ƙasa da yammacin rana ta biyu ta farmakin ranar 16 ga watan maris aka daina barin wutar jiragen saman iraki masu saukar ungulu da jiragen saman yaƙi suka kuma fara feshin makaman guba a kan birnin ciki har da sinadaran iskar gas na mustard da sinadaran gubar sarin tabon da vx makaman gubar da suka fi iska nauyi sun sauka kan doron ƙasa suka bi ta tagogi da ƙofofin da suka fashe zuwa cikin gidajen jama'a daga nan zuwa inda mutanen suka ɓoye saboda tsoro suna jiran lokacin da za a daina haram Wannan ne karan farko a tarihin zamanin nan da wata gwamnati ta kai farmaki a kan jama'arta da makaman guba. Wasu farar hula su dubu biyar sun mutu sanadiyar makaman gubar da aka saki a halabja. Kusan mutane dubu goma kuma suka makance ko suka samu wata nakasa. Haka kuma gwaman shekaran da suka biyo baya dabban wasu sun mutu sakamakon mummunan rashin lafiya da cututtuka. mutane biyu da suke da alhakin wannan laifin a ƙarshe sun ga sakamakon abin da suka aikata saddam hussein wanda ya bada umarnin mummunan hare-haren na kisan ƙare dangi an same shi da laifukan keta haƙoƙin bil'adama aka kuma yanke mashi hukuncin kisa ta hanyar rataya dan uwansa Ali Hassan abdulmajad wanda aka fi sani da chemical ali wanda ya jagoranci hare-haren kisan ƙari dangin shi kuma ke da alhakin harin halabja an same shi da laifin kisan karai dangi kan kurdawan iraki shi ma aka yanke masa hukuncin kisa yayin da abin da ya faru da waɗanda suka kaddamar da har-haren da kisan dubban bayan allah 'yan halabja zai kasance darasi ga wasu don su gujewa bin wannan mummunan tafarkin a bayyane yake ganin yadda aka yi amfani da sinadarin gas ɗin sarin a siriya cewa ya zama dole duniya ta ci gaba da sa ido akan masu aikata zalunci da amfani da makaman guba da ke barna sosai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu sauraron mu da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku ku kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.